Zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da ake zargi da cin zarafin al'umma fiye da kima a ƙasar ta tafi ta bar baya da ƙura inda aka samu rarrabuwar kawuna ta fannin ƙabilanci da addini kamar yadda shugaban al'umman Pigba Mr. James na yankin da aka ƙona shaguna da motocin al'umma sa'ilin da rikicin ya barke Abuja ya ce. Abu ya kai ga anguwana aka yi kone-kone har motoci were burned, houses, shops, even in da na magana da ke yanzu my shops were burned down wanda I don't even know how come the Igbo shops were bought, our Hausa shop, where there, there's a place in my community, the opposite police container, where Hausa do sell, and one of the mosques was born. And the Akapone mosque didn't da da the kasuwa Kasua didn't, and the wasu shaguna na yamurai an kone su saboda wannan zanga-zanga da aka yi a cikin gari ya tura har ya kaura zuwa garin mu. Abu ya so ya jiya kaman addini Muslim da Krista, wanda Allah ya yi taimako wanda mun zama shugabanni muna magana lokacin cewa wannan abu a yi hakuri kada a fi shi haka din. 'Yan sasuna an yi shi saboda samun cin gaba inda mun ji amma karshe abu ya kawo jan bayan. A duk lokacin da aka samu rikici irin wannan a Najeriya ana yawan nuna wa malaman addini yatsa a game da yadda rikicin ke ta'azzara ta wajen irin hudubobin da suke bayarwa ga mabiyansu inda su tari da dama suke kaucewa daga koyarwar addini. Sheikh Dahir Bauchi babban malamin addinin Islama ne ya horar da malaman addini kan su tsaya kan abin da ke daidai. Yan wana wanda ake kira malamai ba saboda manyan malamai sun riga sun rasu bar irin mu na jawo hankali hankalinku ku ji tsoron Allah duk abin da mutum yake nema a wurin Allah kowane irin mutum ne to ya fara kaddamar da tsoron Allah duk abin da kake nema yana kunsi a cikin tsoron Allah sai ka ji tsoron Allah za ka same shi da sauri ko na duniya ne ko na lahira ne saboda haka nake jawo hankalin ku mutanen da ake kira mu wai malamai mu zauna akan gaskiyarsa an umarce mu da mu yi adalci balle ba wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state ah, shugaban local government ko shugaban state balle shugaban kasa an umarce mu ku yi adalci idilu ku adalci kullum malam ya kuma kara da cewar abin zan gaya gwamnati zai yi tana da kunne tana da ido kullum da yana ji mata abin da mutanen kasa suke faɗa gidanta yana kallon abun da mutane suke damuwa da shi na matsin rayuwa da rashin abinci da rashin aiki da rashin kiyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya duk abin da dole ne ta kiyaye kayan da ne wanda Allah ya dora mata. A nasa bangaren shugaban gudanarwa ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya a Najeriya wato Global Peace Foundation, Rabaran John Hayat ya bayyana yawan kawo addini al'amarin da ya shafi ƙasa baki ɗaya a matsayin rashin adalci. A kullum ko da menene ya taso mu yi amfani da hankalin mu mu gane bambancin da ke akwai akan abin da ya tashi kada mu yi sauri ko mu yi hanzarin kawo a fiye a ciki so idan rikici ya tashi kowa yakan amfani da saninsa ne ko ya goyi baya ko kuma ya yi wajen da rikicin amma rikicin da ya taso kwanakin baya kowa ya sani da cewa ba rikicin addini ba wanda sun su kawo addini a cikin sun yi wuta domin damuwa ne na yan Najeriya damuwa ne da ake neman gyara a Najeriya kada mu rika kawo wasu mu hada su da addini don wani lokaci addini sai sa a ganshi a wata fuska daban abin da ya kamata yan kasa suke so a yi musu kamata a yi wa yan kasa ba domin addini ba a wannan kasa to yi wa waɗanda ba musulmi ko krista adalci ba domin ya manta su ma suna da haƙƙi a wannan ƙasa. rikidewar zanga-zanga zuwa tarzoma a najeriya ba sabon abu ba ne an sha samun tarzoma na addini da ƙabilanci a lokuta da dama a ƙasar sakamakon zanga-zanga ta lumana akan abin da ya shafi ƙasar sai dai ba kowa ba ne ke jin daɗin akuwar irin haka kamar yadda igwe martins ɗan ƙabilan ibo ya zargi 'yan siyasa da rurruta wutan rikici. ba kabilun da ba so zaman lafiya fa a najeriya matsalar mu a ƙasar mu shine an fito abu da daraja za a kawo siyasa ciki abun da ya sa ci gaba eh, muna da matsalan ci gaba kasanmu duk wurin da dan siyasa ya riga dan najeriya shiga in ya fito daga wurin za fara rigima abun da ya sa ya kamata matasa mu hada kanmu mu shiga kafin dan siyasa ya shiga saboda dan siyasa ya shiga ya fito matasa da mutane sun shiga za fara rigima saboda su ne wanda suna sa kabilanci su ne suna sa siyasa abin dan buru su biya amma muna so mu buga matasa mu hada kanmu mu shiga wuraren da mu fada gaskiya kafin siyasa shigo. Zanga-zangar NSAS ta kawo zargin juna a tsakanin manyan kabilun ƙasar abin da ya daɗa lalata makasudinta. Shugaban asalin 'yan birnin Abuja ɗan Ladi Jeji Oida yana ganin babu abin alherin da zargin juna zai kawo al'umma. Allah ya yi mu a Najeriya muna yare kusan ɗari uku fiye. Ni ina gani abin mu gode masa. In yara kuma mutane ta magana ya tashi da zaran gwamnati tana nan tana hukuma tana kallon mu mai magana tashi a shiga gyara ba a ce wannan ya kawo nan farauna ya kai kawai gyara ba kaza ba. Amma a ce wannan ya kawo nan wannan ya kawo. Ma halitta ya riga ya mai da mu kusan Najeriya ya ba mu addinin mu ya ba mu yare mu kuma muna nan shekara yana an wuce shekara da yana kame kame. A gyara mun da kowane abu wannan magana bai tashi. A cewar ba sarakiya hajara bello kilishin magajin garin katsina babu alheri da rikici da tarzoma zai kawo wa najeriya gaskiya ya kamata mu maka mu faɗa najeriya ƙasa ɗaya ce kuma ya dace a ce mun haɗa kawunan mu mu barbarin baraka tana shiga har ana samun tashin hankula ana kashe-kashe babu gaira babu dalili a haɗa kai a zauna lafiya ko da yaushe ina kira ga mutane dan allah dan annabi a zauna lafiya idan ana biye da mu a ranar 8 ga watan oktoba da ta gabata ne matasa a faɗin najeriya suka fara zanga-zangar ne neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda na sas lamarin da ya ɗaya zuwa wani abu na daban aka sun makasudin shiryata da aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya